ganin yadda matan da ke kamuwa da cutar yoyon fitsari na karuwa sa likitoci a maraɗi ta jamhuriyar Niger suka dukufa wajen faɗakar da mata hanyoyin da za su bi don kaucewa kamuwa da cutar. Kaɗan daga cikin wakar da mata masu fama da cutar yoyon fitsari suka rera ma kansu ta yadda suka shiga wannan hali kuma ke ɗaukar jinya a babbar asibiti ta Maraɗi. Shin dabta Inusu Muhammad ina ƙara hake dangance da wannan cuta ta yoyon fitsari ga mata. Akasari mu dai a nan abin da ke kawo yoyon fitsari haihuwa wadda ta ba da wahala sosai ita take jawo yoyon fitsari. Ana samun yankan gishiri ko yankan guriya da ake gargajiyancen ƙauyuka su ma yana kawo yoyon fitsari. Wannan cuta ta yoyon fitsari na sa mata shiga tsaka mai wuya ga majajensu tun da aure kan mutu. mutuwa kwata ga samun kyama a babbar asibiti ta kwararru da ke nan maraɗi na ci karo da wata tsohuwa mai kimanin shekaru saba'in da ta kwashe shekaru ashirin tana fama da nan. Cima nake. Tun da lokaci kike ɗauke da wannan cuta ciwon hitsari. Ciwon hitsari shekara ta ta kai ashirin da shi. Abin da ya kawo min shi haihuwa ta takwas na samun ga ciwon hitsari. Tun da nesa muke ba mu da kusa-kusa ba mu da likita shi ya kawo wannan lalura. Sai dai a cikin tsarin da gwamnati ta yi tana tallafawa waɗannan mata masu fama da cuta magani kyauta aiki kyauta ne abincin ɗauke su kyauta. Dr. Yusuf Nana, darakta a babbar asibiti ta kwaru da kenan maraɗi. Ke eh, mata wannan masu fama da cutar yoyon fitsari gwamnati ce ke ɗaukan su da hanyar sashen da yake kulawa da su. Su kuma partenar gari su da suke ɗaukan su kamar finiya kamar ƙungiyoyi haka suke kama musu. Dr. Inusa Muhammad a ƙarshe ya kira ga kowa da kowa dangance da wannan cuta da mata ke fama da ita mai hitsari musamman ma ga likitoci. In kuka zo kuka ka samu mace mai naƙuda kuka ga ta kai wani wani lokaci ba ta aihu ba misali ta zo da safe ta kai magaraba ba ta aihu bai kamata ba matan na a rike ta kamata ya amma ta takarda ta zo gaba inda za ta zo wurin kwararre sai ga abin da ya kamata yi in fashi zai ya hudo da ta sama saboda ai rigakafi ya yi fitsari na ya yi fashi ga mutane masu faɗi a na cikin garuruwa wani malami ne wani kungiyar mata ne wasu kungiyoyin siyasa ne duka wannan kiran yana gare su su ya kamata su wayewa da mata kai da masu gidaje kai to jama'a aika tausaya mata mace in an ga tana nakuda ta jima bata aihu ba da ta kai wani lokaci bata aihu ba kal a barta a maza a yi gidan likita da ita mu in suka zo na babu ɓata lokaci da an ga akwai miskila wajen aihuwa ba za ta iya aihuwa da kanta ba bata lokaci da gaugawa an je a mata aiki an hudu mata nan